wanda kuma ya zo daidai da sha hudu ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji muhammad indimi a nan garin maiduguri a jihar borno inda muke cikin tafsirin suratu ibrahim a jiya mun fara jin kissar da ubangiji maɗaukakin sarki ya dunkule ta annabawa wato manzannin da ya aiko yake gaya mana abin da ya faru na muhawara tsakaninsu da al'ummominsu bayan allah ya gaya mana abin da ya faru tsakanin annabi musa da al'ummarsa a dunkule sai kuma ya zo ya kawo batun sauran manzanni da allah ya aiko bayan annabi musa alaihi salam da kuma irin yadda suka yi muhawara da mutanensu allah ce alam ya tikum na ba'ul ladina min qablikum kuma daga nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات إنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب الله يجي ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ashe labarin waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa da waɗanda suke zo a bayansu la ya'lamuhum illallah waɗanda ba wanda ya san su sai Allah ja rusuluhum bil bayyinat manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu karara faraddu aydiyahum fi afwahihim sai suka mayar da hannayensu a bakunkunansu wa qalu suka ce inna kafarna bima ursiltum bihi lalle mu mun kafircewa abinda aka aiko ku da shi wa inna lafi shakkin mimma tad'una na ilaihi murib kuma lalle mu muna cikin shakka wato muna cike da shakka game da abinda kuke kiran mu zuwa gare shi muribin shakka mai tsanani Allah maɗaukakin sarki yake ce wa wannan al'umma ko annabi Musa alaihi salam yake gaya wa al'ummarsa ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa ƙuraishawa alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum shin labarin waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba suwa ne ne qaumi nuhin mutanen annabi nuhu alaihi salam waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya halaka su da ruwan tufana wannan abun da ya faru a duniya wani abu ne mai ban mamaki da labarinsa ya bazu ko ina da ina kuma ya zo gare ku ku kanku hakanan wa'adin da adawa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su ƙarfin jiki ya ba su ƙarfi ta yadda suka wato raya ƙasa da gine-gine wata muda da samudawa waɗanda su ma Allah ya ba su wannan ƙarfin suka rika rarake wato duwar watsu suna gine-gine wanda kuma ku larabawa kuna wucewa ta inda gidajensu yake ta inda Allah maɗaukakin sarki ya halaka su kuna wucewa ta waɗannan garuruwa dan menene ba za ku ɗau izina daga wannan ba wallazina min ba'dihim da waɗanda suka zo bayan su waɗanda suna da yawa saboda yawan su la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya iya zai iya kididdige yawan su sai Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati dukkanin su manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu hujjoji karara masu yanke shakka faraddu aydiyahum fi afwahihim amma sai suka mayar da hannayensu ga bakunansu wato ko suka ja baki suka yi shiru suka kitanka wa manzannin suka ki fitowa su ce sun yi imani ko kuma a'a suka nemi annabawan su yi shiru su daina faɗar abinda suke faɗa na abauta wa Allah shi kaɗai jiya mun faɗi ma'anonin da malamai suka faɗa dangane da wannan jumla faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu suka ce inna kafarna bima ursiltum bihi mu lalle mun kafircewa abinda aka aiko ku da shi wato in ma aiko ku din aka yi to mu mun kafirce sai ku yi abinda za ku yi wannan shine wato matukar izgili kenan wato in ma aiko ku din aka yi ku je din ma aiko ku aka yi to mu mun kafirce kamar yadda shawa suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladhina nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun ya kai wannan da aka saukar ma wa'azi kaga sai da suka kirawo shi da wata sifa sifar da ba su yarda da ita ba ba su yarda da cewa shi wanda aka saukar ma wa'azin bane to amma dai bara su faɗa masa haka dan su nuna masa izgili sannan sai suka ce innaka la majnun shine suka ce wa inna la fi shakkin mimma tad'una na ilaihi buri kuma mu muna shakkar ma abin da kuke kiran mu zuwa gare shi shakka mai tsanani wato abinda kuke gaya mana cewa idan mun rike za mu samu kyakkyawar rayuwa a duniya kyakkyawar rayuwa a lahira koko akwai maslaha cikin rayuwar mu idan muka rike wannan abin to mu muna shakka don haka wani abu ne da sai mun tsaya mun yi tunani don mu tantance gaskiyar abin da kuka faɗa mana ko rashin gaskiyarsa to wannan shine abin da waɗannan al'ummomi suka fuskanci annabawansu da shi za mu ga ubangiji maɗaukakin sarki ya dunkula annabawan gaba ɗaya manzannin gaba ɗaya kamar kai ka ce lokaci ɗaya aka aiko su zuwa ga al'umma ɗaya aka aiko su tare da cewa kowanne an aiko shi a zamaninsa kuma zuwa ga al'ummarsa to amma gashi anan Allah ya dunkule su guri guda kamar sun haɗu a ɓangare guda suna muhawara da waɗanda suke kafirai wanda zai nuna maka cewa a manhajin guda ɗaya ne tafarkin nasu guda ɗaya ne hanyar tasu iri ɗaya ce abu ɗaya suka zo da shi abinda duk wani annabi ya zo da shi to da shi ne kuma annabawan da suka zo bayansa su ma suka zo da shi babu wani bambanci kuma irin yadda suka samu ƙalubale haka kowane annabi ya zo haka ya samu ƙalubale ƙalubale iri ɗaya ne shi yasa ubangiji sai ya dunkule su guri guda ya nuna kamar ma babu wani zamani da ya raba su ko babu wani guri da ya raba su mahalli da ya raba su ko harshe ko kuma al'umma kamar abu guda ɗaya ne to shi ne Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana muhawarar da manzannin suka yi da al'ummominsu Allah ya ce qalat rusuluhum a rusuluhum afillahi shaqqun fatiris samawati wal يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات suka ce afillahi shakkun yanzu akwai kokonto game da Allah fatiris samawati wal wanda ya kage halittar sammai da ƙasa yad'ukum liyaghfira lakum kuma yana kiran ku ne domin ya gafarta muku min zunubi kum daga zunubanku wa kum ila ajalin musamma kuma ya jinkirta muku zuwa ga wani lokaci dajje? ƙalu sai suka ce in antum illa basharun misluna ku ba wasu bane daban face mutane ne kamar mu turiduna an tasudduna amma amma kana ya'budu aba'una kuna so ne kawai ku hana mu bin abin da iyayenmu suka kasance suna bautawa fa'tuna bi sultanin mubin don haka ku zo mana da wata hujja bayyananna wato manzanni suka ci gaba da muhawara da su al'ummomin nasu al'ummomin su ce wa inna lafi shakkin mimma tad'una na ilaihi murid muna shakkar abinda kuke kiran mu zuwa gare shi abinda waɗannan annabawa suka kirawo su zuwa gare shi ne bautar Allah shi kadai su bauta wa Allah su daina bauta wa abinda suke bauta na gumaka abinda suke bauta na gargajiya su rike Allah shi kaɗai wannan shi shine abinda waɗannan manzanni suka kirawo su da a kansa su kuma suka ce suna shakkar wannan to shi ne manzannin sai suka ce afillahi shakkun yanzu game da Allah akwai shakka akwai shakka game da Allah wannan magana tana ɗaukar ma'ana biyu afillahi shakkun ai afi wujudillahi shakkun game da samuwar Allah yanzu akwai wata shakka ai duk wani mai hankali zai ga hujjoji ga sunan barkatai ko ina waɗanda suke tabbatar da cewa akwai Allah samuwar Allah ba wani abu bane da aka da aka ya tsaya ana ta ja'in ja a kansa wani abu ne da dukkan wani mai hankali mai lafiyayyen tunani ya san akwai Allah domin dalilan da suke nuna akwai Allah ga sunan baje-baje ga sunan ko'ina ga sunan ƙarara kuna ganin su waɗanda kuma duk mutumin da ya tsaya ya kalle su to dole ya da cewa akwai wanda ya halicci waɗannan abubuwa ba haka nan kawai suka yi kansu ba idan har ka yarda da cewa waɗannan abubuwa halitta ne ba su suka yi kansu ba to lalle akwai wanda ya yi su idan kuma har akwai wanda ya yi su to wannan da ya yi su din shine abin bautawa shine muke cewa ku bautawa ba wani daban ba to shine suka ce fatiris samawati wal ard wanda ya kirkiri halittar sammai da ƙasa kuna ganin sammai kuna ganin ƙasa wannan ba wani abu bane da yake ɓuya da gare ku kowa yana ganin samaniya yana ganin ƙasa waɗannan halittu manya-manya waɗanda suke tattare da tsari mai ban al'ajabi babu shakka ba su suka yi kansu ba ba su suka halicci kansu ba kuma bayyewa a ce ba su da mahalicci hakanan suka faru bagatatan dole akwai wanda ya yi su kuma wanda ya sa su cikin wannan tsarin da kuke gani ga sama nan yadda kuke ganinta ubangiji ya ya halicce ta ya kyautata halittarta afalam yanzuru fawqahum ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa malaha wa ma laha min furuj ba kwa ganin sama ga ta nan sama da ku yadda muka halicce ta muka kuma kawata ta ba tare da wata baraka a cikinta ba wal arda madannaha wa alqaina fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij ga ƙasa ita ma yadda muka shimfiɗa ta sannan muka tsiro da kowane irin tsiro mai ban sha'awa a kanta wannan kawai bai isa ya zama aya da zai nuna muku cewa akwai Allah ba kaga wannan wani abu ne da kowa yake gani ba wani abu bane da wani ya gani wani ba zai gani ba tunda kuka taso kuna ganin wannan to haka waɗannan dalilai ne ƙarara wanda za su nuna cewa akwai Allah kuma shi Allah ɗin da ya halicce su ba tare da ya kwaikwaya a gurin wani ba ba wani ne ya fara yi ba shi kuma ya kwaikwaya a gurinsa shi yasa ya ce fatir fatir ma'anar fatir wanda ya halitta ba tare da ya kwaikwaya a gurin wani ba Shi shine ma'anar fatir fatiris samawati wanda ya ƙirƙiri halittar samai da ƙasa min ghairi misalin sabiq ba tare da ya ga wani yayi ba ya kwaikwaye shi to waɗannan halittu waɗanda suke tafiya bisa tsari guda ɗaya hudowar rana da faɗuwarta hakanan wata da yadda yake gudu a cikin sararin samaniya hakanan taurari hakanan yadda Allah ya ya ajiye duwar watsu a cikin ƙasa ya shimfiɗa ita ƙasa ɗin ya kafe ta da duwar watsu hakanan ga teku ko ina hakanan ga tsirrai ko ina ga bishiyoyi waɗannan abubuwa ba zai yi su gudanar da kansu ba dole akwai mai gudanar da su kuma mai gudanar da su nan dole ya zama ɗaya ne don in ya zama da yawa ne to za a samu matsala za a samu matsala saboda zai zama wato duk sanda aka ce umarni yana fitowa daga gurare daban-daban kuma yana tafiya guri guda to za a rika samun matsala ko a ma'aikata ne aka ce akwai shugabannin ma'aikata guda biyu wanda kansu ɗaya kowanne zai iya ba wa ma'aikaci umarni wannan ya ce yi kaza wancan ya ce kada ka yi to kaga babu yadda za a yi aiki ya yiwu in ka kware wajen aiki ba za ka taɓa kawo wani aiki kuma ka ɗora mutum biyu a kansa ka ce dukkan su shugabanni ba ne idan kai haka ya nuna cewa kai gaɓo ne baka san abin da kake yi ba don ba zai yi aikin yau a haka ba dole a samu mutum ɗaya wanda shine sama wanda in yayi umarni ko ba wani wanda zai kawo umarnin da zai kawar da nashi sai dai in akwai wani sama da shi kuma amma shi dai wanda duk yake ƙasa da shi dole zai bi umarninsa to haka nan halittar sama da ƙasa da yadda Allah yake gudanar da wannan tafiyar wannan halitta din da a ce akwai wani Allah ba banda Allah lau kana fihi ma alihatun illa Allah la da akwai wani ubangijin ba Allah ba to sama da ƙasa sai su lalace sai su rushe domin wata rana wani zai ce shi ya gaji da fito da rana ta gabas ta yamma za a fito da ita wani kuma ya ce gudanar wata ɗin nan da ake samun kwana 29 zuwa 30 shi yana ga a ƙara ko a rage to kaga sai a yi fada to kaga in aka ce Allah da Allah da a ce akwai ɗin suna fada ai kaga duk wanda suke ƙanana duk kuma za a tattake su za a gama da su don haka abin sai ya rushe shi yasa halittar sama da ƙasa take nuna cewa Allah ɗaya ne saboda yadda Allah yake gudanar da abin haka yake ta gudana ba a taɓa samun wani canji ba amma duk sanda za a samu shugaba sama da ɗaya to za a rika samun canji ka duba ko gwamnatoci duk wata gwamnati in ta zo to sai ta zo da nata canjin wata gwamnati ma ta kenta canji tun kafin ma ta zo za ta rika cewa canji to haka haka ɗabi'a take domin wannan canjin shi zai nuna cewa ita ma gwamnati ce mai zaman kanta ba wai wata gwamnati ce da ta zo kawai ta zama kawai cikon benci ba to wannan ɗabi'a ce ta rayuwa gaba ɗaya shugabanci dole ya zama ɗaya to shugabancin duniya ubangijin taka ta duniya gaba ɗaya dole ta zama guda ɗaya ce shine Allah maɗaukakin sarki to shi yasa ma da suka tashi magana sai qalat rusuluhum manzannin su suka ci basu ma wai waɗancan kafiran kawai ba kamar ma suka zo suna magana da kowa da kowa ma domin abu ne da kowa ma ya yarda da shi shi yasa zaka ga duk annaba wanda Allah ya aiko ba wani annabin da ya zo don ya tabbatar wa da mutanensa cewa akwai Allah saboda duk fidira ta yadda akwai Allah abinda kawai ake rigima a kansa shine a bauta masa shi kadai ko kuma a'a sai an hada wani da shi amma ba sa shakkar cewa akwai Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah ka tambaye su waye halicci sammai da ƙasa za su ce Allah ne khalaqahunna al-azizul alim Allah mabuwayi shi ya halicce su don haka ba sa ja akan halittar sama ba sa ja akan halittar ƙasa ba sa ja halittar akan halittar kawukansu wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah wa ya halicce ku za su ce Allah ne ya halicce mu to amma maganar a ce a bauta wa Allah shi kadai din nan shine abin abin rigima aj'alta aj'al al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab yanzu abin bauta sai ya koma daya kwaya daya tak wani abin da mamaki don haka suna ganin dole ne a samu wasu waɗanda za su yi maka a jagoranci zuwa ga Allah ka bauta musu su kuma su hada ka da Allah ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ko su ce haula shufa'auna inda Allah waɗannan su za su cece mu a gurin Allah ko su za su matsar da mu kusa da Allah to shi yasa anan annabawan ma ba su tsaya sun ce wato sun fuskanci waɗannan mutanen da magana ba sai suka ban magana su a buɗe kamar ga kowa da kowa qalat rusuluhum ba a ce qalat lahum rusuluhum ba ko qalat lahum rusuluhum ya ce qalat rusuluhum don a nuna maganar nan kowa ma da kowa dole zai yarda da ita afillahi shakkun fatir samawati wal ard wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu afillahi shakkun ai afi ilahiyatihi shakkun akwai shakka wajen zamantowar Allah abin bauta ne guda ɗaya wato akan ilahiyarsa akan bautarsa shi kadai akwai shakka a nan cewa shi kadai ya cancanta a bautawa babu wani mahalukin da ya cancanta abautawa domin shi ne ya halicci kowa da komai shi ya samar da dukkan abin da yake akwai shi daga babu wanda da babu shi ya samar da shi ya zama akwai don haka shi ya cancanci bauta shi kadai domin shi ya halicci sammai da ƙasa saboda haka wannan ita ce ma'ana ta biyu domin dukkan al'ummomi sun yarda da cewa akwai wanda wanda ya yi sama akwai wanda ya ƙasa akwai wanda ya halicce su dahariya su kaɗai ne su kuma ‘yan kaɗan ne dahariya eh, waɗanda suke cewa ma yuhlikuna illa dahar wato yau da gobe ce take sawa mu mutu don haka sun zo haka nan amma mutuwarsu kuma yau da gobe ce wato daɗewa ce za ta sa su mutu amma a gabansu suna ganin ana haifa yaro ba rai ko a haife shi jariri ya mutu shi kuma wace daɗewa ya yi to shine suka ce yad'ukum liyaghfira lakum yana kiran ku ne liyaghfira lakum domin ya gafarta muku wato kada ku yi tsammanin don ya amfana ne yake kiran wato dan wani abin da za ku yi na, amfanar da shi na maslaha gare shi yake kiran ku a shi yana kiran ku ne don maslahar ku ku domin yana kiran ku ne liyaghfira lakum don ya gafarta muku sannan ku duba ku ga yadda suka mayar da da'awar ta koma zuwa ga ubangiji shi kansa shi yake da'awar su can a su can al'ummominsu sun ce wa inna fi shakkin mimma tad'unana suka ce ku kuke kiran mu mu ko muna shakkar abin da kuke kiran mu zuwa gare shi su kuma annabawan da suka tashi mayar da martani sai suka mai da kiran ya koma ga Allah Allah ne yake kiran ku ba mu ne muke kiran ku ba Allah ne yake kiran ku ci ya du'ukum kuma yana kiran ku ne ba don ku amfanar da shi ba ba don wata maslaha da zai samu a wajen ku ba ba don yana da bukatuwa zuwa gare ku ba a'a yana kiran ku ne domin bukatar ku domin amfanin ku ya du'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum yana kiran ku domin ya gafarta muku min zunubikum daga zunubanku min din wasu malamai suka ce tabi'idiyya ce min ce tab'idiyya wato wani bangare na zunubinku idan kuka yi imani to duk abin da ya wuce na kafirci da kuka yi da laifuffuka da kuka yi duk an yafe muku sai kuma abin da za ku zo ku yi nan gaba bayan imani to wannan kuma sai kun tuba sannan Allah ya yafe mu kaga ashe kenan ba har abada an yafe muku zunubanku ba ku je kuma ku ci gaba da abin da kuke yi domin wasu malamai suka ce domin da babu min zunubikum din sai ya zan kamar ana cewa ku yi imani idan kuka yi imani na an gafarta muku duk zunubanku sai ya zan bayan sun yi imani ba ma sai sun yi wani aikin kwarai ba ba sai sun yi da'a ba an gafarta musu duk ma wani laifi da za su yi to shi yasa min din ta zo wasu malamai suka ce min din da don a fitar da haƙƙin bawa haƙƙin bayi ta yi abinda yake tsakaninku da Allah duk ya yafe muku abinda kuka yi tsakaninku da shi na shirka na riya duk wannan Allah ya yafe muku amma abinda kuka yi na cutar wani bawan Allah kuka cuci wani to wannan sai kun mayar ma wanda kuka cuta abinda kuka cuce shi shi yasa haƙƙin bawa yake da girma wato ka cuci in tsakaninka ne da Allah to ubangiji mai rangwame ne wa inni la ghaffarun liman taba ubangiji yana gafarta ma wanda ya tuba amma abin da ya shafi haƙƙin wani wato ka ci haƙƙin wani wannan kuma sai in shine ya yafe maka ubangiji ba zai ce na yafe maka hakkin wani ba ko da za ka samu wani shi, sai dai idan ka yi wasu ayyuka a nan a nan duniya ubangiji in ya ga dama ya biya maka wannan abin da yake kanka saboda wani wata alaƙa da take tsakaninku a ranar gobe kiyama ya yarda da abokin husumarka a yi masa abin da zai ce ya yarda wannan kuma ba kowa yake da wannan garantin ba bari har ya cuci jama'a saboda ka cuta cutar cutar al'umma wato ba kankanin abu bane kaga wannan mutum ɗaya in ka cuta haka ubangiji zai tsare kai maka hisabi kowa sai an nemo haƙƙinsa daga wajenka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har dabba idan ta cuci yar uwarta to sai an tsaye da su an yi musu hisabi an fitar da haƙƙin wannan wanda aka cuta daga wacce sai cuta to idan wannan a tsakanin dabbobi waɗanda ba mukallafuna ba ina ga waɗanda aka ɗora wa umarni da hani babu shakka abin akwai haɗari shi yasa wato ba ƙaramin haɗari ba ne ka kusanci haƙƙin wani ko da mutum ne guda ɗaya ballantana kuma a ce haƙƙin al'umma za ka kusanta wannan haƙƙin al'umma kaga da kowa da kowa kake rigima kenan in ka samu cikin mutane waɗanda za su yi rangwame su ce sun yafe maka za a samu waɗanda za su ce kai mun ko ba za mu yadda ba sai an fidda mana haƙƙinmu mu wataƙila in ku ne ka yi sa'a su ce mun yafe maka amma al'umma duka saboda haka abin yana da haɗari shi sa wasu malamai suka ce min ɗin nan ta zo wasu kuma suka ce sila to masu cewa silace ce ba ta da magana su ba ta da ba ta da ƙarfi kamar yadda muka faɗa muka ce dukkan wani harafi ko wata kalma da za ta zo a cikin alkur'ani to akwai dalilin zuwanta ba zai yi haka nan ta zo ba a ce da ita da babu duk ɗaya ba zai yiwu ba ta yadda in ka cire ta ma'anar za ta zama tana nan yadda take ba zai yiwu ba dole duk yadda kalma take ko harafi yake to yana da wata ma'ana da yake kunshe da ita shi yasa nan malamai suka yi ta kokarin fito da ma'anar da take karkashin min din nan da Allah ya faɗa a wannan aya min zunubikum shi liyagfira lakum min zunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma kuma ya jinkirta muku zuwa ga wani lokaci musamma wanda aka riga aka ambata wato wannan duk a nuna muku karamcin ubangiji yadda ubangiji yake da karamci ga bayansa duk da ku masu laifi ne wasu kuma har suna cewa su a gaggauto ma da azaba wa yasta'jilunaka bil azab a kawo azabar a kawo azabar amma duk da haka ubangiji sai ta jinkirta muku ba kamar waɗanda suke masu mulki ba a cikinku waɗanda in an yi wa ɗayansu laifi zai yi gaggawar wato ɗaukan mataki akan wanda ya masa laifi ta hanyar ya kawar da shi ko ya masa ukuba mai tsanani ba zai ɗan ɗaga masa ƙafa ba ya ce bari a ɗan ƙyale shi ko zai tuba to ubangiji karimi ne sarautarsa ta sha bamban da duk da cewa gashi ne sarkin da ya fi kowanne sarauta duk wata sarauta bayan tashi to boge ce Allah shi ke da cikakkiyar sarauta ranar da idan ya bayyana sarauta duk wani mai ji da sarauta dole ya shuru ainal muluk a yi shuru ba wanda zai ce komai ainal muluk ainal jabbarun ainal mutakabbirun to wannan liman mulku al lillahi al-wahid al-qahhar kowa sai ya sadu da ya miƙa wuya cewa a ranar nan mulki na Allah ne shi kadai to saboda haka duk da wannan isar mulkin nashi sai ya zan yana ɗaga muku ƙafa yana ba ku rata watakila kwa tuba kwa dawo ku gyara kwa dawo ku yi imani shine ma'anar wa yu'akhirakum ila ajalin musamma kamar yadda yake cewa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla ya ce wa anistaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku sun matubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasana zai jiyar da ku zai jiyar da ku daɗi mai kyau ila ajalin musamman har zuwa wani lokaci abin ambato wani lokaci kayyadajji to wannan shine da su waɗannan annabawa suka mayar da martani ga su waɗancan masu ja da su na cewa suna shakka game da abin da suke kiran su gashi to sai suka dawo suka ce in antum illa basharun misluna ai ya kamata su yi ta'aliki akan waccan magana ta annabawa annabawa sun ce afillahi shakkun fatir samawati wal ard akwai shakka game da wanda ya halicci sama da ƙasa akwai shakka game da Allah wanda ya halicci sama da ƙasa wanda kuma yana kiran ku ne domin ya gafarta muku zunubanku ya jinkirta ku ya jinkirta muku zuwa ga wani lokaci kayyadajje wannan ita ce maganar da su waɗannan manzanni suka faɗa to ya kamata su waɗannan mutanen da suke ja da su mu ji cewa sun yi ta'aliki akan wannan maganar amma sai suka watsar da ita sai suka bagarar irin abin nan da ake cewa sai ya sha kwana saboda wanda yana nuna cewa maganar da suka yi ba ba su da abin da za su yi za su faɗa su kawar da ita kuma wannan ka'ida ce ta duk marar gaskiya sannan mai inadi mutum marar gaskiya sannan ko mai tsaurin kai duk lokacin da ka kawo masa hujja da tafi karfinsa to kokari zai ya saki wannan layin ya shiga wani kuma da wata maganar daban ba zai tsaya akan wannan maganar ba ya nuna gaskiyarka ko kuma rashin gaskiyarka akan ta saboda haka a nan sai suka bagarar kamar ma ba su ji waccan magana ba sai suka dawo suna cewa in antum illa basharun misluna ai ku ba wasu ba ne daban face mutane ne kamar mu ku ba mala'iku kuna dai so ne kawai ku hana mu bin abin da iyayenmu suka kasance suna bautawa to kaga sun saki waccan magana sun dawo ta sabuwa yanzu suke su ce ya za a yi ku zama manzanni na Allah bayan ku mutane ne kamar mu ba mu da bambanci tsakaninmu da ku ai in har za a aiko mana da da manzo sai aiko mana da wanda ya fi mu wanda ya fi mu daraja a aiko mana da mala'ika wanda mun san ya fi mu matsayi watakila ko aiko mana da aljani wanda mun san cewa yana da wasu wasu khasa'is wasu abubuwa da Allah ke bance shi da su wanda ba mu da watakila ko dan tsoron shi ma bi shi amma ka kawai muna ganin ku tare aka abin nan a gaban mu aka haife ku wasu wasu sa'annin mu ne ku sannan kuma ku zo ku ce ku ku ne manzanni ku ne annabawa yanzu mu sai mu zo mu bi ku mu saki iyayenmu mu zo ku za mu rika bi saboda haka kaga yanzu suna wata hujja ce kuma daban wata shubha ce kuma daban yanzu ma maganar shakka ake game da Allah ba magana ake akan shakka ake game da annabcinsu an yadda akwai Allah ɗin amma dai ba su ya aiko ba inda zai aiko sai ya aiko da mala'ika to kusan wannan ita ce shubhar da da dukkan manzanni suka rika gamuwa da ita duk sanda suka zo sai wasu su ce to aiko mutane ne irin mu ya za a ku zama annabawa ga mu kuma mu muna nan ya kamata ya kamata mu ma inda ana annabcin mu ma ya kamata mu zama annabawan ba ku ba Allah madauki sarki a cikin suratul taghabun yana cewa zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني faqalu abasharun yahdunana mutane ne za su rika za su rika shiryar da mu wai mutane irin musu za su yi mana jagoranci fa kafaru wanda yasa sai suka kafirci wata wallau suka juya baya wasan Allah ubangiji ya wadatu ko su bi ko ka su bi kansu suka yi wa wallahu ghaniyun hamid annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo cewa abasharan minna wahidan nattabi'u inna idan lafi dalalin wasu mutanen abin nan samudawa suka ce a basharan minna wahidan nattabi'u mutum guda ɗaya cikinmu shi za mu bi inna idan lafi dalalin wasu in har mun bi mutum irinmu to mun zama mahaukata mun zama batattu ba san a lokacin da suke faɗar wannan magana ba ne suka tabbata su mahaukata ne tawaka suka ce ba za su bi shi ba haka suka riƙa yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama عزامن ننسى ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه فيكون معه نذيرا مي مي يسع ونن ونن منزوه شي ما كمركو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق أكاو أبنتي كما أجياتي كما أجنش أكاسوا زي سي زي سي ولا أبن بقعة سا يا زاي منزوه يا زما كونا شبهة شيء da wasu suka riga su kamar yadda Allah madaukakin sarki ke faɗa game da mutanen annabi nuhu قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اتبعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون سكتي زوانا wannan ai ba wani bane face mutum kamar ku min ya'kulu mimma ta'kuluna min irin abincin da kuke ci shi yake ci wa yashrabu mimma tashrabu irin abin da yake sha kuke sha shi shi ma shi yake sha wala in ata'tum basharan mislakum in har za ku yi wa mutum irin ku da'a a ce shi za ku bi innakum idan la khasirun kun dai zama in kuka yi haka kun zama asararru to kaga ubangiji madaukakin sarki ya bada ansa cewa duk annabawa da ya aiko haka yake aiko su mutane yake aiko su wa ma arsalna qablaka min al mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq waj'alna ba'dakum li ba'd fitna atasbirun wa kana rabbuka basira ubangiji yake cewa duk wani wanda muka aiko gabaninka muna aiko shi a matsayin mutum ne illa innahum la ya'kuluna at'am su ma suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq suna tafiya a kasuwanni suna zuwa su sayo bukatar su ko su sayar abin da suke da shi duk suna yi suna kasuwanci wannan ɗabi'a ce da ubangiji ya halicci dukkan annabawa da ita ya halicci dukkan manzanni da ita Allah yana cewa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilai fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at'ama wa ma kanu khalidin ba wani wani da muka aiko gabanin ka face mazaje rijal ne mazaje ne to mutane ne mazaje ba wasu halittu bane daban shi yasa ubangiji lokacin da ƙurayshawa suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kawo musu wasu ayoyi wasu mu'jizozi wanda suke a ciki akwai ta'annuci akwai ta'annuti akwai a nuna kasawar annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as samaa ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula wato abubuwan da suka nemi a gurinsa kaga abubuwan ne da ba Allah ba waye zai yi su karshe ce hal kuntu illa basharar rasula ni wani ne ni ba kowa ba ne mutum ne da Allah ya zaɓe ni ya bani manzanci cewa ma mana an nasa an yi yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allah basharar rasula ba abin da ya hana mutane su yi imani lokacin da shari'a ta zo musu face maganar da suke cewa a ba'asa basharan rasula yanzu mutum ne zai zama manzo wa suke so kenan mala'ika Allah ce qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula da a ce duniyar mala'iku ne ke yawo ba ku ba sai mu aiko musu da mala'ika don jinsin su ne za su fi nutsuwa da shi to amma ku mutane ne ya za ku ce kuma a aiko muku da mala'ika walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisu ko da mala'ikan za mu turo sai mu dai mun mai da shi mutum ɗinsa sai mun mai da shi mutum sannan ya iya shigowa cikin ku har ya zauna da ku har ku tsaya ku saurare shi har ya ba da darasi amma in ya zo a mala'ikansa ai ba zama za ku yi wani ma su ma zai wani ma mutuwa zai ka ga mala'ika annabi ma sallallahu alaihi wasallam duk da tasbiti da ubangiji ya masa a zuciyarsa sau biyu ya ga mala'ika a rayuwarsa kuma ya gan shi saddan ma bai na sama'i wal ard fiffikensa ɗaya ya tokare tsakanin sama da ƙasa fuka-fukai ɗari shida ɗaya kawai ya tokare tsakanin sama da ƙasa a ce yanzu wannan ne bisa billah kai ko aljani ko aljani wannan aljannu ko su aka ce ga wani aljani shine zai rika maka darasi ba ka zo ba aka ce kaga aljanna da ya fiye kallon ka anya ba zai maka wani abu ba da daddare ko to shi yasa Allah ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisu ko da za mu sanya shi ya zama mala'ika to sai mun maida shi mutum kuma an maida shi mutum za su dawo su ci gaba da maganar da suke yi cewa ya aka yi aka aiko mana mutum sannan kuma cewa mutum ne kamar mu don haka yaya za a yi ya zama annabi ai akwai akwai akwai inkari ga waƙi akwai inkarul waƙi dan mutuntaka ta haɗa mu ba za a samu wani bambanci tsakaninmu ba kun yadda za a iya samun mutum sarki saura kuma ba sarakuna ba shikenan sai a ce ya aka ka zama sarki bayan kai mutum ne za a iya samun mutum mai ilimi wasu kuma jahilai Allah ya sanya su a matsayin mutane duk ɗaya amma kuma ya bambanta su da wasu kasa'is wannan an sa mai mulki ne wannan an sa shi ilimi ne wannan an sa wato mai dukiya ne duk kun yadda a iya samun wannan bambance-bambancen a tsakaninku duk da cewa mutuntaka ta haɗa ku amma kuma za ku yadda cewa za a iya ɗaukan wani daga cikinku a bashi manzanci ba shin manzancin nan shi ma ba ni'ima ce kamar sauran ni'imomi ni'ima ce ta ubangiji yadda ake samun wani a bashi ni'ima ta sarauta wani a bashi ni'ima ta dukiya wani a bashi ni'ima ta, ta, ta ilimi to haka na za a iya kuma samun wani a bashi ni'ima ta manzanci a cikin mutane Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ubangiji shi ya san ina ya kamata ya ajiye sakonsa ya ajiye manzancinsa Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas cikin mutane cikin mala'iku yana zaben manzanni yan aiki irin su jibrilu a cikin mutane ma yana zaben yan aiki wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar yana halittar abin da ya ga dama sai kuma ya zaɓi wani abin ya fifita shi menene a ciki haka ubangiji a cikin dukkan halittunsa duk halittarsa sai da ya zaɓi kowane nau'i na halitta sai da ya fifita wani abu a ciki idan ka duba cikin mutane ubangiji ya fifita annabawa cikin annabawa ubangiji ya fifita ulul azmi cikin ulul azmi ubangiji ya fifita annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam cikin wannan al'umma annabi ya fifita sahabbai abin nan Allah ya fifita sahabbai cikin sahabbai aka fifita abubakar da umar da usman da ali cikin su hudun aka fifita abubakar a cikin kwanaki ubangiji ya fifita ranar juma'a a cikin watanni ubangiji ya fifita wannan wata na ramadan sauran watanni sai su yi bore me yasa aka zaɓi ramadan aka fifita shi akan mu a cikin sa'at sa'at ubangiji ya fifita sa'a ta bayan la'asar ta ranar juma'a ta zama ita shine wani lokacin da ya fi kowanne tsada a cikin dare raki ubangiji ya fifita lailatul qadr khairun min alf shahr a cikin ayyam yininnuka ubangiji ya fifita waɗanne ayyamul ashir al'ashir al'awa'il min al-hijja kwanakin nan goma na farko na watan zulhijja suka zama sun fi su ne afdalu ayyamid duniya ala al-itlaq to haka ubangiji ya khluqu ma yasha'u wa yakhtar to saboda me za ku zo kuna kuna musu cewa yaya za a ba mu wannan annabci wannan mu ba a ba mu ba ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون kaga a tsakankaninsu sun ga yadda ubangiji yake yake raba rahama rahamarsa ya ba mu wannan da yawa ya dan babu wannan tsakatsakiya wannan ya ba shi kaɗan wani ma gashi nan dai kutu yaumi haka ubangiji yake sha'aninsa haka nan lafiya ya ba mu wani lafiya ka gan shi a wani da aka gaya mu aka ce bai taɓa rashin lafiya ba bai taɓa rashin lafiya ba wai a ce an je an dubo shi yanzu ya haura shekara 60 ni'ima ce wanda ubangiji ya bashi kuma ya bashi dukiya wani kuma kullum yana nan yau ciwon kai gobe ciwon kugu jibi ciwon kwankwaso haka dai zai ta daddabawa. to haka ubangiji yake raba raba rahamarsa ahum yaqsimuna rahmata rabbik su suke raba rahamar ubangijinka Allah ce mu muka raba musu rayuwarsu muka sa wasu suka suka ɗara wasu liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya dan wasu su samu yan aiki idan kuka zama kowa ya zama kai ɗaya duk muka zama masu wadata masu kuɗi wa za ka ɗauka ya yi maka leburanci Allah ya bani kuɗi kace ce in zo maka leburanci ai ba zai yi ba to kaga babu ba zai yiwu ba shi yasa wani yake cewa annasu linnasi min madun wa hadiratin ba'dhum li ba'd wa illam yash'uru khadam mutanen ƙauye da na birni na ko ina ma suna yi wa junansu hidima ne ko sun sani ko ba sani ba saboda haka wannan aikin Allah ne don haka su ce wai waɗannan mutane ne yaya za a yi su zama annabawa a cikinmu magana ce ta shirme magana ce wacce ba ta da kanga sun rasa abin kamawa ne suka shiga kare karime turiduna an ta suduna amma kana ya ya'budu aba'una kuna so ku hana mu bauta wa abin da iyayenmu suke bautawa fa'tuna bi sultanin mubin ku zo mana da wata hujja bayyananna ka duba rashin mutunci Allah ya ce mana a farko ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati ba wani manzo da yake zuwa haka kawai salin alan kawai haka kawai sai ya tashi tsigau cikin mutane ce ni fa annabi ne dole sai ya zo da wata aya duk annabawa kamar yadda annabi sarki cewa ma min min al anbiya'i illa wa qad atahu Allahu min al ayati ma amana ala misli ma amana ala alayhi alayhi mithluhu al bashar ala mithlihi al bashar babu wani annabi cikin annaba face Allah ya bashi wata ayar da a dalilinsa mutane za su yi imani don haka kowane annabi Allah yana aiko shi bil to ga sun zo musu da su amma duk da haka cewa suke fa'tuna bi sultani. kalmar sultan kamar yadda muka sha faɗa a baya tana nuna wata hujja wacce za ta fi ƙarfin zuciyarka wata hujja ce amma idan aka sako maka ita ko ka ko ka so sai ka saduda sai ka mi kauya wai irin ta suke nema irin waccan dai da muka faɗa muka karanta ayoyin nan da ƙurayshawa suka nemi annabi ya yi musu annabi bai zo da hujja ba akan sai ya zo da alƙur'ani wanda sun kasa tunkara su su kawo ka masa? amma duk da haka sai suka shiga suna neman sa hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takun laka jannatun min nakhilin wa anabi fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira suka shiga suna neman shi ya kawo musu wasu wasu ayat maddiya wasu dalilai wanda ido zai gani sannan kuma har da ma da ma kawo sa da sigar ta'annuci ka duba a ce wai sai ya zama yana da gida na gwalagwalai gidan gwal ta Allah wa aka taba jin yana da gidan gwal ni ba taba jin an ce wani ya yi gidan gwal ba sai da ce ko ya gida ya lille ga gwal amma gidan gwal ku ce annabi da ya tashi a cikin ku kuna ganin yana kiwo bi karari kiwo yake wa mutanen makka ana dan bashi wani abu ku ce kuma sai ya mai da gidansa na gwal kaga akwai neman wani abin da ko kuma a garin garin makka din wanda yake cike da doro ce ya mai da shi duk a gansu lambuna ne da kayan ciye-ciye kore shar ruwa yana gudu ta karkashinsa a makkan a wannan gurin da Allah ya kira wadin ghairu zai zar'in a ce a nan ne kuma zai zama janna ya zama wani lambu gidan gona ruwa yana kaga ana neman wani abin da kawai dan dai kawai a kure ka dan a kure ka to shine karshe suka ce ya taka ba tsani haka ya taka ya shiga sama kawai su ganshi ya shige sama kuma ya sauko ya sauko da littafi ko ya shiga saman ya sauko in ba da littafi ya sauko ba ba su yadda ba walan nu'mina li ruqiyyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u to irin wannan hujjar wai suke nema ita ce sultan ayi wani abin da kawai ya fi karfin zuciyarka fa'tuna bi sultanin mubin ku zo mana da wata hujja bayyananniya qalat lahum rusuluhum قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يموت بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا متوكلون قالت لهم نن كاغا لهم تازو amsar baya qalat rusuluhum babu lahum saboda magana da suke magana ce da ko yaro karami ya san shirme ce haka ba ma sai an kalle su an ba su ansa ba jama'a yanzu jama'a Allah Allah za a yi shakkar akwai shi shi yasa ba a ce qalat lahum ba ce qalat rusuluhum afillahi shakkun kamar ba su fuskance su ma da maganar ba amma wannan tunda magana ce da suke yi akan ko mutane ne ya za a yi kamar ku a ce kuna kuna annabawa mu kuma ba ba annabawan ba shine nan sai suka fuskantar musu da maganar qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mislukum in nahnu illa basharun mislukum alqawl bil mujab adab al bahth adab al jadal wal munazara akwai abinda malamai suke ce alqawl wato ka gaya wa mutum magana ya ce eh na yadda haka din ne amma wannan ba zai zama hujja ba saboda kaza da kaza da kaza ka san lokacin da ka ce na yadda kafin ka je karshe sai ya ji kamar ya kure ka amma da an yi magana ga magana ta yi gaba sai ya fahimci cewa ashe shirme ya yi to shine suka ce da su in nahnu illa basharun mithlukum mu ba wasu bane daban face mutane kamar ku walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi amma fa Allah yana yin baiwa ga waɗanda ya so daga cikin bayansa Allah yana baiwarsa ga wanda ya so daga cikin bayansa wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idnillah kuma mu ba zai yiwu ba gare mu mu kawo muku wata hujja sai da izinin Allah wato wata aya sai da izinin Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'min kuma ga Allah shi kadai muminai sai su dogara wa malana Allah na tawakkala ala Allah me zai hana mu mu dogara ga Allah wa qad hadana subulana alhalin ya shiryar da mu hanyoyinmu wala nasbiranna ala ma azaitumuna kuma lalle tabbas haƙiƙa za mu yi haƙuri bisa abin da kuka yi mana na cutarwa wa ala allahi falyatawakkalul mutawakkilun masu dogaro ga Allah kadai za su dogara wato idan kuka duba za ku ga ko kawai karantawa kai ba an maka sharhi ba za ka fahimci cewa maganganun annabawan nan akwai nutsuwa akwai hankali sannan kuma suna magana wato a kan point ɗin da ake magana a kansa ba sa bagarar da zance ba sun ce ku mutane ba ne kamar mu ba su bar wannan maganar ba sai suka ce eh mun yadda mu mutane ne kamar ku basharun ne kuma mislukum mutane ne kamar ku amma ai ba a nan gizo yake saka ba walakin munnu Allahu ala walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi Allah yana baiwa ga wanda ya so daga bayansa kaga bai ce ba su ce sai dai Allah ya ba mu annabci ba ba su faɗa ka ba dan ai akan wannan ake rigimar sai suka kawo abin da dole su yadda cewa Allah yana yin baiwa akan wanda ya so daga bayansa sun san daga cikin minnar da ubangiji yake yi ya ba wani sarauta ya ba wani ya ba wani kuɗi ya ba wani lafiya ya hana wani ya ba wani ilimi ya hana wani ai sun san da wannan to tun da kun yarda cewa Allah yana bambanta mutane a irin nan dan menene mu ba zai mana baiwar ya ba mu annabtan ba inda har kun yarda cewa mutane sukan tarayya a mutuntaka kuma Allah ya wa wasu baiwa a cikin su wannan kuma baiwa ce ta ubangiji ai baiwar ubangiji ce kaga sun bada ansa akan wannan sannan maganar a kawo musu sultan wato wata hujja cewa ma kana lana an atiyakum bi sultanin illa bi idnillah ba za mu iya kawo muku wato bayyuwa gare mu mu iya kawo muku wani sultan wata hujja sai da izini daga Allah wato sai abinda Allah ya ga dama shi zai wakana shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce hal kuntu subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula tsarki ya tabbata ga ubangiji na duk abinda kuka faɗa dinnan zai iya babu abinda zai zai gagare shi amma ni mutum ne manzo yaya za in yi muku abin da Allah bai so yi muku ba cewa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah masu dogaro sai su dogara wato mu'minai su dogara wato suna gaya musu to mu mai da al'amarin mu ga Allah kuma mun dogara gare shi wanda duk ya dogara ga Allah to ya dogara ga wanda babu wanda zai iya zai iya da shi Allah madaukakin sarki ya fi gaban kowa lokaci yayi dole mu dakata anan wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in